masallaci mai albarka wadda yawanci duka ko farkon wata ko ƙarshe aka faɗu don tunatar da juna muna fata allah ubangiji ya karba mana to yau da yake muna gab da watan ramadan sai muka ga abinda ya kamata mai magana a kansa shine falalar watan ramadan din ko kuma mu ce fasa iso ramadan abubuwan da watan ramadan yake fanta da su kuma wasu hukunce-hukunce da za mu ambata akan abin da ya shafi azumi amma dai yawan abin da za mu ambata shine falalar domin Allah ya saka mutane aiki kuma wannan aikin da Allah ya sa mutane zai faɗi falala da irin daraja da lada da Allah tabaraka wata'ala zai bawa mutane idan suka yi aikin yadda ya kamata domin ai wato gwamnati ma idan ta ɗauki mutum aiki tana faɗan abin da za ta biya shi ko har ma promotion a promotion ma na gwamnati akwai ƙarshe da ake gisowa ba a wucewa ga ubangiji duka yana irin waɗannan abubuwa saboda falala wannan wata din wata ne wadda muke tsammanin su kafin rana ya yau ana cikinsa fatanmu shi ne kamar yadda magabata suke addu'a Allah ya yi albarka a cikin watan rajab ya yi a sha'aban ya isar da su ramadan amma ma hakan muke addu'a rajab da ya wuce Allah kai mana albarka sha'aban da ya wuce Allah kai mana albarka mummuna muna addu'ar Allah ka isar da mu ramadan za mu ambaci wasu abubuwa idan mun gama su da wuri sai mun ba wa mutane yar dama watakila wani lokacin akan kore lokacin ba a samun tambaya wani lokacin kuma tambayoyin suna da nasu fa'idar kama a gurguje za mu ambaci wasu abubuwa watakila sai mu dan ba wa mutane ko da minti biyar ne wasu su yi tambaya watakila za a iya samun abin nan abu na farko muka ce khasa'is wa fada'il ramadan wato wasu keɓantattun abubuwa da allah ya keɓance da wasu falaloli da allah ya keɓance waɗanda suke cikin watan ramadan malamai suka ce لقد أنعم الله تعالى على هذه الأمة بهذا الشهر المبارك الله يعيم أن الأمة إن بيوة يا متفللة يا متنئمة da wannan wata ɗin mai albarka falala ce ko alfarma ko falala wacce Allah ya yi ma wannan al'umma babu wani wata da Allah ya yi ma falalar da aka yi ma wannan watan kuma dama haka Allah yake ya yi ma wasu gurare falalar da bai yi ma wasu gurare ba a cikin mutane ya yi ma wasu ni'ima da falala wadda bai yi ma wasu ba a cikin ranaku Allah ya fifita wata rana akan wasu haka a cikin watanni Allah ya fifita wani wata a kan wasu watanni a garuruwan duniya Allah ya fifita wani gari sama da wasu garuruwa kamar yadda ya fifita makka ya kuma sa wasu gurare masu falala a inda bai sa su a wasu gurare ba ya sanya ka'aba ya sanya safa da marwa ya sanya makamu ibrahim ya sanya arfa ya sanya mina ya sa muzdalifa ya sa mash'arul haram duka waɗannan ya ambace su cikin alkur'ani kuma ba inda za ka same su a duk duniya sai ka je makka Allah ya fifita wannan da Allah baraka wa ta'ala ya fifita juma'a cikin ranaku ya fifita watan ramadan a cikin watanni ya fifita annabawa a cikin mutane cikin annabawan kuma ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallama sama da sauran annabawa haka Allah yake fifita abubuwansa haka a cikin littattafan da ya saukar ya fifita alkur'ani sama da sauran littattafan su haka Allah tabaraka wa ta'ala ke fifita abubuwa amma duk idan an kula waɗannan ambatan da muka ambata na fifiko Allah ya haɗa wannan al'umma a cikin wannan don haka Allah ya ambace ta da cewa kuntum khaira ummatin ku ce mafificiyar al'umma inda Allah ya fitar da ita saboda ta amfani mutane saboda tana da umarni da abu mai kyau kuma tana hana munanan ayyuka Allah ya fitar da annabi a cikinta ya saukar mata da alkur'ani ya ba ta wata a cikin watan ya fifita wani dare shi kuma daren ya fi dukkan sauran dararen ramadana har ma ya fi wata dubu alheri wannan duka falala ce da Allah ya yi ma wannan al'umma to yanzu idan wannan haka Allah ya yi ma wannan wata din so wani irin tanadi mutane suka yi don karban wannan wata za ga mutum yana kashe dukiya da yawa don wani abu da yake so idan kana bukatar wani abu mai alheri kana kashe kudi a kansa don ka same shi ga watan ramadan da alheri ba ko koban da za a kashe kuma zai yi ba koban da za a kashe sai in ka ga dama ko tunda yanzu ana yi wa mutane tsada a rinka cewa lemo ya tashi sukari ya tashi ni dai ban san cewa dole in ya zube sai na sha sukari ba ba wanda yake kuma dole in ya zube sai na sha lemu haka in yayi tsada ka bar shi kawai ka bar musu kayan su wallahi a wanda ya ce abinda ma annabi ya zaba maka kawai shine divino rutsa maka same shi ba shi kuma divino baya tsada a wannan lokacin ko wai wancan din dan mutane suna karkata gare shi shi yasa ake manna wa mutane tsada to kuma musu kayan su mana dole ne na Allah ba dole bane kaga annabi cewa maka samu ruɗa bawa dibino ka fara da bakin ruwa abu biyu ya zaba maka shi ne ma zaɓi sukarin ba <laughs> to amma dai muna shan wahala saboda wai azumi ya zo sai a ta manna tsada an ka zuwa ka ji tsoron Allah watan alheri ne ba kar ka rinka tsada ka ji tsoron Allah kuma wallahi ni ban san ka ba dan ban san ma kana kasuwanci ba karka dauka ko da kai yake magana ka san wani karbuwa kai to wallahi ban san ka ba amma dai ina roƙonka da kai ma dan falalar Ramadan da fifikon da Allah ya wa Ramadan kai ma kai sauki dan ka shiga cikin abin da mutane za su yi maka addu'a ma kada ai kuka da kai mala ce Allah ya yi ma wannan al'umma ni'ima da wannan wata mai albarka allazi tuftahu fihi abwabul khairat wanda watan a cikin sa ne Allah ya bude kofofin alhairai wa yuqbal fihi alibadat kuma yana karba ibadoji a cikin sa shi Allah mabuwayi bi shatta anwa'i ta'at da nau'o'in ibada iri daban-daban banda kwallon azumin kansa akwai nau'o'in ibada iri daban-daban wanda Allah yake karba kuma ya bude kofofin alheri a cikinsu nau'o'in ibada iri daban-daban suna nan da yawa ka yi wadda za ka iya wadda ba za ka iya ba fattakullah a ka ji tsoron Allah gwargwadon hali da irin abin da za ka iya kai ta yi ga karatun alkur'ani ga istighfari ga salati ma annabi ga tasbihi ga tahmidi ga takbiri ga addu'o'i wasu kana tuka mota ibadar kake yin ta wasu ko kana kwanci kafin bacci ya dauke ka za ka yi su wasu kana zaune a masallaci za ka yi su wasu kuma ba sa iya rabuwa da kai tsawon wuni kamar yadda kake numfashi haka kake tafiya da azumi tun kekuwan alfijiri har zuwa faduwarsa ibada ne to Allah ya bude ma kofofi bayan wannan alhairan da ya bude ya bude kofar aljanna ya kuma rufe kofar wuta da tsammanin musulmi idan ya mutu aljanna an bude ta kawai zai shiga a ramadan an saukar da alkur'ani a ciki mala ya ce na biyu daga ciki ya ce shahar ramadan watan ramadan yana zuwa ne liyakuna miqatan littaubati ta'ibi domin ya zama yanzu jama'a an kiso wani miqati mutumin da ya je aikin haji yana da miqatin daukan harami to jama'a mun zo miqati me ake so mu ƙulla, me ake so mu dauka a miqati shine tauba tuba jama'a duk wanda ya san yana mummunan aiki da Allah kare shiga watan Ramadan da mummunan aikin mutum yana zina ya daina ya tuba in mutum yana wani munafurci da yaudara ya daina ya tuba in kana ta so a shar da wasu munanan maganganu na zunubi ka daina za a shiga Ramadan mun yi so miƙati jama'a miƙatin da ake son kowa ya ɗaura harabin tuba watan na gafara ne ka shiga ciki an gafarta ma a isa zuba maka lada wata ne na hidayatul Balin, watan yana shiryar da batattu kuma hidayatul munharifin watan yana shiryar da waɗanda da suka ɗan karkace daga barin hanya za ga idan watan ya kama kowa ƙoƙari yake samu wani abu komin yadda kake wasu yan shaye-shaye in dai ba shaye-shayen naka ya mayar da kai mahaukaci ba da ɗan sauran hankali to za ka haƙura har zuwa ketowar har zuwa faduwar rana to ko da daddare ai kamata ya tunda Allah yana miƙa hannunsa da daddare yana cewa zo mu karɓe ka ka tuba ya kamata ka dafe wannan hannun kar ka yi da rana kana azumi da daddare ka nisanci zunubi dama ka tuba kafin a shigo Allah sai ya buɗe ma kofar idan an bude maka kofa ka shiga kai ta roƙon abin da za ka roƙa na san kowa yana da bukata wani yana son kudi ko wani kudi yake so wani kuma mukabi yake so wani kila mata yake so wani kuma harinsa shi ne 2027 kowa da irin abin da yake da shi haka ne mana kowa da nasa burin yawa to shi kenan yanzu allah ya bude kofa shiga ka roƙa ai ba wani ka roƙa ba kai da allanka ne shi kuma allah yana son mai roƙonsa shiga ka roƙa kawai ya ce kan min ta'ibin taba da yawa bai tuba ya tuba wa raja ila allah fi ramadan ya koma zuwa wajen allah a ramadan allah ka samu cikin masu tuba wa kan min mun munharifin arafa tariqal hidayah da yawa wadda sun bata sun kauce malayin Allah amma saboda zuwa ramadan sai suka gane hanyar, da yawa ana samu mutane suna shirya cikin ramadan wa kan mudayyin lissala da yawa akwai masu tozarta sallah in ba ramadan ya zo ba amma za ka gani ramadan ya zo sai a cika masallaci akwai waɗanda ma ba sa zuwa masallaci ba sa kawai sallar su a dakunan su suke amma don kwaɗayin lada sai su sai sun je tarawih mata kenan a cikin gida ko za ga ana tan jima da su sai sun je tarawih amma yanzu kaga ba sa zuwa mu yi sallar isha tare da su amma dai ramadan idan ya zo to za ga kowa ya miƙe saboda watan na ibada ne watan ne yake canza mutane da yawa daga cikin matasa waɗanda suke tozartar da sallah amma kuma yanzu sun gane hanya wa kan min hajirin lil ƙur'ani. akwai da yawa waɗanda suka ƙaurace makarantun alqur'ani ba sa sauraron su ko ana karanta shi ba sa sauraron su wa gafilin an zikirin la, da yawa sun rafkana daga barin ambatan Allah arafat al hidayah saboda ramadan yanzu ramadan ya zo sun gane hanya da ga masallatai suna ta cika ana tafsiri ana karatun alqur'ani ana salloli ana addu'o'i ana tahajjudi da ga ana tayi kada kai sake a barka a baya kai kokari ka zama daga cikin waɗanda za su rabauta da wannan mare ce na uku ya ti shahru ramadan wata ramadan yana zuwa naharuhu siyamun wunin sa azumi ake ba a ci ba a sha ba a kusantar iyali walailuhu tahajjud daren sa kuma tahajjudi ake ana nafilfili duk wanda ya tarawih yi tahajjud ko da ba a je wancan sha biyun daren da ake fita ba da tarawihi da kiyamun laili da ashan da tahajjud duk sallar dare ne wa yajtami'u baina sababaini za ga mutane suna haduwa a tsakanin sabubba guda biyu sabubban nan guda biyu dukkan su kowanne gafara ne a ciki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce man sama ramadana imana wanda ya azumci watan ramadan wa hisaban dan neman lada wa gofira lahu a wannan tsakanin ake taruwa dan ayi sallar ko na sa kuma ya ce wa man kama ramadana wanda ya wa dare a cikin ramadana dan neman lada gofira lahu ma taqaddama an gafarta masa abin da ya gabata duk kenan tsayuwar da haduwar da muke a masallaci saboda sabuba guda biyu ne dan azumi da kiyamun lai kuma kowanne daya gafara ce a ciki kuma gafarar ma duk abin da ka yi na baya ya wuce an gafarta maka nan falala tana da yawa shekara ɗaya tal na sha ba da wannan misali shekara ɗaya tal da Allah zai ɗauka daga shawwal ɗin bara zuwa wannan watan yanzu a ce kawai isabinka ka shiga aljanna Shi ne ka gaya mana duk ayyukan alherin da kai kar ka manta ko daya sharadi in ka manta daya zaka shiga wuta wallahi sai dai ka shiga wutar ba zaka iya tuno su ba kai abin da kai yau ma ina ganin in an tire ka an ce ka fara to yau din nan da gari yawa ya sallama mutane nawa kai musu sallama kawai ka gamu da mutum ka ce assalamu alaikum mutum nawa kai musu ba za ka iya tunowa ba amma ganin ubangiji da sa da matattarar ayyukan duk ya tattara su ya ajiye wala ya zulimu rabbuka ahada Allah ba zai zalunce ka da da duk waɗannan abubuwan sai ka gansu wallahi kamar ni amal misqala dharratin khairan yara duk wallahi sai ka gansu wannan shine adalci a wajen ubangiji kuma in tun daga wancan watan bara azumi kake kiyamun laili kana samu ka tashi raka'a biyu ko uku ko hudu ko hudu ko shida wani abu mai kama da haka tana kai idan kai tafiya baka samu kai ba idan kai zazzabi baka samu kai ba idan tsufa ya sa ba ka iya tashi yanzu sai Allah ya ce ku duba littafin zamana me yake yi a da can yana yi yana da ƙarfinsa sai Allah ya ce to ku ta rubuta masa abun nan da yake yi yana da ƙarfi yanzu larura ce ta tafiya ko ta rashin lafiya ko ta tsufa ta same ku ta cika littafin da wancan aikin da yake Allah ba ruwansa ba sai ka yi tamfurin ba da ya kuri yawa watan ramadana yana zuwa da waɗannan ayyukan Allah ka bamu da Allah ka samu daji abu hudu ya ce ya ti sharu ramadan ramadana yana shigowa ne fa ya kubbu ahlul iman ala kalamin rahma wata ramadan idan ya zo yakan tilasta mutane ya kifa su su rungumi alkur'ani su rinka karantawa ala kitamatil qur'an wani za ka ga yayi sauka biyu wani za ka ga yayi yafi haka kowa da irin damarsa da zurufin da yake da shi amma dai kada ya zamanto ba ta yi ka rinka yi alkur'ani a azu watan ramadana idan ya zo yakan kifar da mutane kowa ya kife kan alkur'ani sai ya ta karanta shi ramadana yake da wannan kuma za a ga hatta a mota hatta a masallaci hatta a wasu gurar hatta a bakin kasuwa hatta duk inda za a ga mutane sun binci alkur'ani suna karantawa saboda watan na alkur'ani ne shaharul ramadana ladhi unzila fihi alkur'an shaharul qur'an shahri ne wata ne na alkur'ani fa yajma'u as-sa'im baina wato shafa'ain mutane suna haduwa tsakanin ceto biyu ramadan yana ceto in ka azumce shi Alƙur'ani yana ceto idan ka karanta shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ranar tashin alkiyama alkur'ani zai tsaya gaban Allah azumi zai tsaya gaban ubangiji shi azumi abin da yake faɗi shi ne ya Allah na hana shi sha'awarsa yana son ya ci abinci da rana na hana yana so ya sadu da iyali na hana yana son ya sha ruwa na hana duk na hana shi wannan azumin ƙur'ani shi kuma abin da yake faɗi na hana shi bacci da daddare yana kiyamun lai don haka Allah ba mushi su biyun nan a babu shi to nan an baka nan bayar da kai a wajen azumi aka bayar da kai a wajen alkurani sai ina sai aljanna darus salam gidan aminci za ka tafi Allah ya kira da gidan gidan aminci saboda wallahi ba a rashin lafiya a ciki ba a tsufa ba a fargaba ba bugawa zuciya ba wani abu wai mai kama wani hawan jini wani wane ba a ciwon suga a can ba fa da kai muke ba idan kana da yawa kuma fata muke ma Allah ya baka lafiya Allah ya sauke ma amma duk abin da ka sani wanda yake zame ma dan adam cikas ba a samu sa aljanna kawai harka ce ta holi je kai ta ga nama da giya don kana jin haushi kila yanzu a duniya ana shan giya baka sha wannan ma mai tsari. mai wari mai ribas watar kuma lazzatun lisharbi haka Allah ya ce dana ce wajen masu sha ana kwankwadanta saboda daɗinta lafiha gaulun ba ta sa ribas la babu ribas kawai ka sha giya hankalin ga kwance ba kuma mata ga nama ai ta yi kuma ga ba mutuwa ba tsofa eh harkar ta yi yawa wallahi malam nan kuma duk kudin gama in kana ci kana ci to in ma dai ba su tsare ba tsufa zai zo kawai sai wani likita zai zo ce ma ba a cin janna ma dole ka hakura amma lahira ina ruwanka da wannan ba wannan abu Allah ubangiji kai mana arzikin aljanna yana cewa mana القرآن nauma منعته na ana shi bacci da daddare. shi kuma azumi yana cewa mana'atuhu ta'ama wa shahawat bin nahar na hana shi sha'awarsa na hana shi abinci da rana fa shaffi'ni fi Allah ba ni shi Allah ka taimake mu Laka ka ba mu ikon aiki na biyar ya ci shahararru ramadan shahararru ramadan yana zuwa maka wafihi ko wafihi sabab ala wato a cikinsa akwai haƙuri da yin ɗa'a ka yi haƙuri ka yi ma'alla ɗa'a wannan haƙurin na ibada ne wa sabarun ala tarkin zunub ka yi haƙuri ka bar aikin zunubi Wani ma'asi ka yi haƙuri ka bar aikin zunubi da ayyukan sabo wa sabarun alal jo ka yi haƙuri akan yunwar da za ka kwankwada wa sabarun alal atash ka yi haƙuri a kan ishiruwa da za ka sha wa sabarun alal ta'ab ka yi haƙuri a kan gajiya domin in azumin ya buga ya buga irin hudun nan ta yi ko biyar to gajiya za ta lullube ka komai jikinka ya yi flat gaɓoɓinka sun yi laushi babu abinci a cikinka ga yunwa ga ishiruwa ka yi haƙuri alad nasar, saburin alad nasar. wato ita ce wahala haka sai ga gumi yana nema ya rinka tsatsaho maka a kan gira ko gumi ya rinka tsatsaho maka saboda wahala ka yi haƙuri fa ya jima'u lissa'imi anwa asabarin don haka mai azumi zai tattara nau'o'in haƙuri haƙuri na farko asabaru alal ta'a sabaru alal jo'i asabaru alal atash wasabaru alal nasu da dai sauran hakuri da duk za ka yi ta yi a kansa saboda haka shi sa wasu malamai suka ce shehar ramadan shaharu sabar wato wata ne na hakuri ya yi hakuri a cikinsa waya juma'u bainal ibada bainal ibadatai mutum yana hada tsakanin ibada wato ta haƙuri da kuma ta jiki Allah tabaraka wa ta'ala yana rubanya maka lada ba tare da lissafi ba domin ya faɗa a wani guri yana cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab ana cika ladan masu haƙuri babu lissafi wadancan haƙuri da muka ambata Allah zai ta ka lada ba tare da lissafi a'a abu kaza goma za mu baka abu kaza goma za mu za mu jirga maka ladan ne ba lissafi Allah ka ba mu iko na shida ya ti shahar ramadan watan ramadan yana zuwa ne a cikinsa ne ake samun fatata allafar alqulub zukata suke haduwa za ga mutane suna tausayin juna suna ƙaunar juna wata tawahada suhu za ga safin mutane na zama abu daya ko da kuwa a shakalinsu sun zama daban-daban amma za ga zukata suna kaunar juna kowa yana son sai ya yi maɗan uwansa alheri za ga masu raba dubiro masu ba da ɗan wani abu na abinci masu sayan sutura masu ba kowa za ka ga ya buɗe wata ƙofa wadda da baya yi ma watan ramadan yana sa shi yana sa al'umma da sarki da gwamna da malami da wanda ba malami da mai wadaci da wanda baya da wadata dukkan sun yi ittifaki akan safu daya za su yi suhur a lokacin alfijir za su daina za su yi buɗe baki a lokacin da ake buɗe baki kowa yake mutane sun zama safu daya wa tajtami'u kalimatul imani kalimar ahlul imani mutane za su haɗu akan kalimar imani yadda da Allah da ibada a cikin wata guda ɗaya wa ru'yatun wahid gani ɗaya ne a watan watan ma guda ɗaya ne ake azunta wa fihi tafsirul lisa'imin a ciki zaka samu ana ciyar da masu yin azumi haka wani zai abinci ya kawo bakin masallaci Wanda ka gama gariba ta yi ba wanda ya fito da tuwo ko dan wani lemo a zo a sha amma watan yana kama za ga mutane da dan koshin su da dan wane ne sun zo kowa yana son sai ya taimaki dan uwansa zukata suna haduwa wajen taimako wa aqafun alal fuqara za ga ana tausayin fakirai mutum ya fitar da wani abu ya taraba da fakirai wal masakin da miskinai za ga ana tararraba abinci wanda yanzu ga shi akwai mabukatan amma dai sai jifa-jifa amma a watan zaka ga ana raba abinci ana raba kayan abinci ana raba sutura wasu hadda kudi suke rabawa saboda zukata suna kaunar juna ana son fakirai da irin da watan ramadan duk watanni haka suke da wani lalaci zai kai ba zai aiki ba saboda ya san zai rinka samun na bana na banza kawai zai ta ci shi ta nan ya koma ya kwanta abinsa na watan ramadan din shi kadai ne akwai sauran watanni goma sha daya wallahi ko kai aiki ko ka kwankwada ka tsaya ka kai aiki kawai ka nema allah ya bayar wa fihi layyinul kalam a cikin watan ana samun hausa san maganganu ma'ana za ka ga ko da abu ka zo da shi na kurakurai da wuya ka samu fada da yawan fada za a yi ta cewa da azumi fa ana azumi wani maganganun kan nan fa da azumin ka kaza da kaza da kaza ana ta yi to ana samun maganganu na ɗawa da lausasawa wa birril ana samun bin Allah yana yawa a cikin wata wajudin ana samun kyaututtuka da yawa wa ihsanun watan yana zuwa da kyautatawa wa kullu zalika fi ramadan wannan duka yana faruwa a cikin watan ramadan wa yajma'u as-sa'imu muta'akhkhil al-usuli ala ghuraf al-janna saboda haka za ga mai azumi ya tattara wasu alhairai barkace ya aikata sai ya cancanci kaiwa ga samun wani gida beni a aljanna saboda aikin da kai Allah ya rubuta maka ta shiga wannan gidan allati a'addaha ar-rahman li ashabi hadhihi al-a'mal Allah ya tanadi waɗannan ayyuka ne mai rahama ga waɗanda suke wannan gida ga waɗanda suke aikata irin wannan ayyuka kama kala nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi ya ce inna fil janna ghuraf a cikin aljanna akwai wani gidan sama yura zahiru amin batini daga ciki ana kallon waje wa batinu amin zahir daga cikinsa ana kallon waje daga waje wanda yake ciki yana kallowa waje a adda Allahu liman at'ama ta'ama Allah ya tanadi gidan ne ga wanda ya ciyar da abinci wa alanal kalama ya tausasa magana an gane wa taba'a siyamu ya bibiyar da azumi wani akan wani wa salla bil ya yayi salla da daddare wannan su niyamun mutane suna bacci kaji aikin da ake a ta'amar ta'ama ciyar da abinci alanar kalama lausasa zance banda alfasha banda zagi banda fada banda duk wasu muyagun maganganu da bibiyar azumi da salla da daddare mutane suna bacci Allah ya tanadi gidan sama zai baka a gidan aljanna na bakwai ya ce shaharun ramadan wata ramadana yana zuwa fatatazayyar al'ahawal ila afdaliha za a ga halayya sun caccanza zuwa ga mafificiyar hali da watakila ana da halin kasala na zuwa jam'i halin karanta alkur'ani kasala na addu'a kasala na karatun alkur'ani kasala na yin sadaka kasala na zikirullah kasala na yawan addu'o'i Allah ga duk ramadan kowa ya zage don haka watan in yazo ya tagayyaru ahwa ahwa halayyar mutane yana canzawa daga mummunan hali zuwa afdalil hal zuwa ga kyawun hali fatata akla akhlaq dabi'u sai su gyaru su yi kyau Watan tanzilur rahmat sannan rahamomin Allah yi ta sauka Watan tanzilul baraka, sannan albarkoki yi ta sauka ta ta'azzabu suluk za ka ga tsare-tsaren mutane da yanayin su ya taccamba wa tasarrufat tasarrufin ma mutane a cikin gari kasuwanni duk za ka ga ya Wani waliza saboda haka تهنئة الصحابة والأمة بقدوم هذا الشهر المبارك za ga mutane suna barka kamar congratulation da zuwan wannan wata sahabbai suna yi junansu wannan barka din da barka da zuwa na watan ramadan mai albarka wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan Allah yake cewa A ramadan ramadan ya zo muku shahrun mubarak wata mai albarka faradallahu alaikum siyama Allah ya farlanta yi yin azumi a cikin sa tuftahu fihi abwabus sama ana bude kofofin sama ko kace ana bude kofofin aljanna wa tughlaqu fihi abwabul jahim ana rufe kofofin jahannama idan ramadan ya zo ko kana son shiga jahannama an rufe kofofin Allah ya kiyashe mu fasa'is ramadan wannan wata din watan ya keɓarci da wasu abubuwa huwa shaharun lazi ittasahu Allah ta'ala wannan wata ne wanda Allah ya keɓance shi Allahu Allah miqatan linuzulil wahyi Allah ya keɓance watan kuma ya sanya shi lokaci ne wanda Allah yake saukar da wahayi a cikin sa fa anzalallahu fihi risalatihi Allah ya saukar da sakonnin a cikin wannan wata wa bassa nurahu Allah ya baza hasken hasken sa a cikin wannan wata wa khataba fihi sufu safwatu khalqihi Allah yayi magana da zababben halittarsa shine wa Muhammadur Rasulullah waktarsahu bi nuzuli a'azami kitabi Allah ya kebance annabinsa da saukar masa da mafi girman littafinsa shine alkur'ani wanda arafatul bashariya duk mutane sun san wannan fi afdalil baqa kuma Allah ya saukar da alkur'ani da annabin a mafi fificin gurare ala afdalil bashariya kuma ya saukar da shi akan mafi ficin mutane ya saukar da alkur'ani a mafi ficin guri shine makka ya saukar da alkur'ani akan ficin mutane kamar yadda Allah ya faɗa shahar ramadan alladhi unzila fihi Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan ka sifar da Allah ya ba mu alqur'ani yace watan ramadan wanda Allah ya saukar da Al-Qur'ani a cikin sa hudan linnas qur'ani shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda bayani ne a bayyane na shiriya walfurkan kuma mai rarrabewa tsakanin karya da kuma gaskiya abu na biyu da abin da watan yake bantu da shi shine huwa shaharul ladhi yaktafaku Allah wata ne wanda Allah ya kebance shi bi afdalil a'mal da mafifitan ayyuka wa ahabbu ilai kuma Allah ya kebance watan da ayyukan da shi Allah din ya fi so asiyam shine azumi Allah yana son azumi kamar yadda Allah ya faɗa cikin hadisul qudusi manzo Allah yana faɗi kullu amali Ibn adam lahu duk wani aiki na dan adam nasa ne illa sau sai azumi azumi Allah ya karba kamar yace ba na dan adam bane nasa ne saboda girman daraja da lada da zai bayar Allah ce fa innahu li azumi nawa ne sallata waye na Allah ne karanta alqur'ani nawa na Allah ne hajji na waye na Allah ne umra na waye na Allah ne dukansu na Allah ne amma domin a nuna maka girman azumi da ƙololuwar daraja da azumi da irin soyayyar da Allah yake ma azumi ya ce na wani wa ana ajizi ne kuma ni ne zan ba da sakamakonsa ba wani ba ni zan biya wato ibnu umamatar al-bahili Allah ya dade shi yana cewa sa'ala rasulullah wato sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, an tambayi manzon Allah ayyul amali afdal kaji ba ayyul amal afdal wani aiki ne yafi an tambayi manzon Allah wani aiki ne yafi menene ya fi soyuwa a gurin Allah wanda Allah ya fi so annabi sai ce alaika bi sau na umarce ka da yin azumi shi ya fi komai fa innahu la aidila lahu babu abin da yake daidai da azumi azumi ya fi komai so wannan ya sa ko da ba ramadan ba ka rinka yi kana yin azumi domin kana yin wata ibada wadda Allah yake so kuma babu irinta amma na ga mutane da yawa wasu daga azumin ya wuce shi kenan wani kowannen su tattu shawar ɗin da ake magana baya ne balle ka zo masa wai azumin litinin da alhamis balle kuma ka zo azumin sha uku sha hudu sha biyar ga wata mutum zai bi kamar zai mutu ba za ka mutu ba karin ɗai kowa ma bai mutu ba da yake wallahi kuma kowa da kake ganin yana haƙuri yake da yunwa kai dan ka saba shi kenan sai ka ci abinci kuma wani lokacin ma da mutane ba sa training kansu da ɗan yunwa yunwa sai su ta ƙoshi wato a kan mai kullum sai ka ƙoshi fal wani fa zai karya da safe kamar ƙarfe bakwai ko takwas zai karya kuma sha ɗaya sai ya samu wani abu ya taɓa sannan abincin rana sannan kuma da yamma akwai ɗan doya da ɗan ƙwai da ɗan wane ne haka sai an ɗanci da daddare magariba in ka zo ka sa musu a halar sai mutum ya ce ma zai je cin tuwo da tsakanin magariba ma in ka saka darasi sai a ce a samu je cin sannan wai akwai abincin kwanciya wani wadda irin ciki ne haka wannan cikin fa gaskiya ya farage imamu shafi iya ce idan kana son kwakwalwa ta rinka fanshilin tana karban ilimi ka san rinka barinta da san yunwa ka kanka karka ji wannan kuma ka je kai ta azabtar da kanka da yunwa ba haka muke ne ka na koshi dai fal irin wancan koshi na uku ya ce huwa kowa wata ne allazi tajtami'u fihi ummahatu ta'at wata ne wanda a cikinsa ne aka tattara dukkan uwar ibada uwar ibada in an bada haka an ce ummul qur'an akwai uwar alqur'ani an gane ana nufin kenan ta tattara abubuwan da alqur'ani saboda ai ta tattaruwa yake a cikin mahaifiyarsa da kafafuwansa da kansa da hannayensa da komai biya tattaruwa ciki so in an ce fatiha uwar alkur'ani to ana nufin dukkan abin da alkur'ani zai faɗa na tauhidi na mulkin allah na ibada na wane ne na hali duka ta tattara to in an ce wannan watan ya tattara uwar ibada ce to shi kenan a ciki siyam ya hada azumi salat ya hada sallah du'a ya hada addu'a tilawatul qur'an ya hada karatun alqur'ani albirru ya hada bin Allah al-ihsan ya hada ihsani to ya hada uwar ibada duka gaba da duk kuma waɗannan abubuwan da muka ambata ana samun su a cikin alkur'ani ana samun su a cikin watan ramadan za ka yi azumi za ka yi sallah za ka yi addu'a za ka karanta alkur'ani za ka yi albarru shi ne bin allah za ka yi al'isa kowa zai wannan ba wanda ba zai ba kowa zai karanta alkur'ani kowa zai yi sallah kowa zai azumi kuma dole komin biyar da ke da ba ka da shi to sai an samu kayi ma wani mutum wani alheri a cikin ramadan saboda ai kowa da ya zo sa'atin ne min sa'atin ma'abocin wadata ya ciyar wa man qadira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah haka ne ko na hudu shahrul ladhi tughfaru fihi dhunub wata ne wanda ake kankare zunubai a yafe su a yi gafara a kankare kurakurai wanda tsira yake cewa ramadan ila ramadan mukaffira ramadan zuwa wani watan ramadan mai kankarewa ne matukar dai an nisanci manya-manyan zunubai an gane wakali sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ta ke cewa fitnatur rajul fitinar mutum fi ahalihi cikin iyalansa yake samun fitina yadda ta haƙuri da su fitinar ka a cikin iyalansa suke na biyu fitinar mutum fi maliki a cikin kudinsa yake samu na uku fitinar mutum fi jari makwabci waɗannan abubuwa guda uku a nan ɗan adam yake samun fitina in ka samu iyalai na gari ba ka gamu da fitina ko in Allah bai taimake ka ba kai kudi ba ka shirya ba to shi kenan ka gamu da fitina in Allah bai datar da kai ka samu makwabci na gari ba ka gamu da fitina waɗannan manzo Allah ya ce su ne fitinar ɗan adam amma me yake kankare wannan fitinar kafiru as-salatu was-siyam was-sadaqa abin da yake kankare maka waɗannan fitinar shine sallah azumi sadaka sai a yawaita yin sallah yin azumi yin sadaka na biyar shine fi itiqa'un minan nar a cikin wannan wata ana yantar da mutane daga barin wuta wa zalika kullu layla dukkan dare sai Allah ya yanta wasu annan tsira sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wato ya kai mai azumi inna lillahi in kulli fitri da i'tiqa'un kowane lokacin buɗe baki ko kuma kowane lokacin dare ana yantar da mutane daga barin wato wuta abu na shida shine wa yuhazzi fihi saimu bi anwa'i wa alwani shatta min suwar takrim a cikin wannan wata din time ko ah. a cikin wannan wata din ɗan adam yana rabautuwa mai azumi da nau'o'i da laununnuka daban-daban da surori daban-daban na karamtawa da girmamawa wanda Allah yake yi dan adam daga cikin karrama shi da ake hatta wai yawon bakin sa manzo Allah yake yana da kanshi a wajen Allah kuma miski an karrama shi da an sa masa addu'a an karrama shi da buɗe masa kofar aljanna an karrama shi da ba shi gidan beni a aljanna an tanada masa in yi addu'a za a karba ya jama'a ai falarar ta kai iya da girmamawa da Allah yewa wato mutum a cikin azumi bari a gurguje menene wajibinmu a cikin wannan azumi to sai mu gode ma Allah a bisa ni'imar isowar mu Ramadan mu gode ma Allah akan ni'imar isowar mu Ramadan Allah ya iso da kai ka kore ma Allah sannan ka kore ma Allah abu na biyu akan irin lada da damara da ita na damaka da kuma samun dare da yanzu ka gode ma Allah kuma ta hanyar nemo hukunce hukuncen azumin duk abin da ya ɓoye maka to ka yi ƙoƙari ka tambayi malamai in baka sani ba kada ka yi shi da ka domin samun lada ka gode ma Allah da kame harshen ka wajen maganganun banza ka gode ma Allah da kame hannayenka da ya iso da kai Ramadan wajen taba ko shafar abin da Allah bai yarda da shi ba ka gode ma Allah ta hanyar kafarka sai azumi ta hanyar zuwa wuraren da suka dace ka je ka gode ma Allah ta kada ka sa ma cikin ka haram a cikin wannan wata mai alfarma ka gode ma Allah da ya baka harshe mai ambatansa ka ambace shi da yawa ka yawaita ayyukan da ake so mafifita a cikin watan ramadan daga cikinsu akwai tsayuwar dare akwai yin sadaka akwai karatun alkur'ani akwai yin itikafi akwai yin addu'a akwai kuma yawan ta ambaton ubangiji akwai ma yin umra in ka samu dama ka nisanci wasu abubuwa da za su rage maka lada shine na farkon su jahilci jahilci ka kasa sanin hukuncin azumi baka san me kake yi ba kana hauma hauma ka daina wannan abu ka nemi sani domin jahilci yana sa ka tauye ladanka ka nisanci abin da zai tauye maka lada shine Allahu wallahi wargi da wasannin banza waɗanda Allah bai yarda da su ba ka nisanci abin da zai rage maka lada ta hanyar kalam na alfasha ka nisanci abin da zai rage maka ladan azumin ka shine giba da annamimanci ka nisanci abin da zai rage maka lada shine kallon haram ka nisanci abin da zai rage maka lada shine faɗan maganar ƙarya baka ji ba baka gani ba kuma kana comment ka nisanci kallon fina-finai da ayyukan baza da kallon matan da bai dace ba da dukkan wasu auba waɗannan su ne za su taimake ka wajen samun wannan lada kuma lokaci ana cewa ya karatu saboda haka za mu ba da tambaya minti ɗaya zuwa tambaya ce? to ya ce mala assalamu alaikum wa rahmatullah malam ga tambaya kamar haka kiran sallar asuba kiran kiran fari ne ko na biyu ake kiran asalatu. to yanzu kaga mai tambayar yana son a'a akwai dai wata matsala kila ladadin yanzu yana zaune kuma watakila a asalatu a kiran farko yake ko a kira na biyu yana son kuma ya to mai ra'ayi su fara jayayya da da ladan mu da kuke kallon mun nan kullum ni dai musamman fatoyin da ake mun da yawa ba na amsa su saboda gudun ta da rikici domin ka yi a salatu a kiran farko ko ka a kiran ƙarshe duk ba zai cutar da kai ba su ba amfani sai an zo an yi watakila kuma yanan amsa rigima ce za ta tashi wuya guri da ni zan wuce wata tambayar na na'am ya fito to me za ba zai a cikin masallaci ba fi buyutin azina an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fi ya dai kace يسبح له فيها بالغدو والآسال رجال لا تلعيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله fi buyutin Allah ya ce a cikin gidaje ba fa gidan ka yake magana wallahi ina maganar masallaci yace nayi izini an turfa a daga sunana a ciki a ambaci sunana a cikinsa ka gane na yi izini to kana neman izinin wa kuma yanzu bayan Allah ya ce ya yi izini na yi izini a ambaci sunana a ciki wai zuka rafi hasu Yace bil guduwi wal asal da safiya da maraice duka na ba da izini yace kuma a cikin ɗakunan akwai wasu rijal mazaje kana cikin su ko tunda ka shiga yi shigar rijalu akwai wasu mazaje a cikin masallacin an bato na kawai suke la tulihim tijara sai da sayarwa bai shagaltar da su ba sun ma bar kasuwa sun zo masallaci na? itikafin kenan ka yi a masallaci in larura ta sa ka fito waje wata larura sai ta sa ka fito waje ka yi tasbihi a waje ko kai salati ko kai istighfari babu laifi an gane wani kuma na wa alaikun salam wa rahmatullah ku dinga duba mana lokaci minti hudu saura minti uku ma tana kan boda na hmm. shuru wata rigima ta dan barke wata shekara a harami Eh, amma ba wai a wajen abin nan ba a wajen abin nan gama garin jama'a mutane suna zama su yi ta ambatan Allah daga shuruk yi sha sai mutane su yi nafila sai su dawo su yi kwanta su yi bacci har wajen azhar wani balarabe ya ga ana ta sallah kawai sai ya tashi kama wa'azi a gudu ya ce mutane suna sallah daidai lokacin da annabi ya hana sallah domin shedan an gane ko rana tana huduwa ne a tsakanin mai karnayi shedan lokacin da ta yi sha ta hudu kamata ta yi bayan ta fito ka gane sai suka ce kawai a shuruk ne ai a shuruk shaɗin gari ne kawai na haka sai rigima ta barki su amma dai abin da ya fi dacewa shi ne daidai lokacin da rana take huduwa kamar yadda annabi ya ce kar a yi sallah to kar a yi sallah a lokacin a bari sai ta gama fitowa sai a yi sallah a wannan lokacin maganan Asalatu kada mutumin nan ya dauka cewa shi tambayar sama ba amsa masa ba ya kazan zai tafi yana ta zai tafi yana ta korin wato matsala ce nan ma wadda take lafiya yanzu idan ka je harabin makka ba sa kiran Asalatu sai kiran ƙarshe kiran ƙarshe suke kiran Asalatu. kira na farko wa su kira mu amma kiran da alfijiri ya keto a lokacin suke kiran assalamu suna da dalilai irin nasu akwai kuma waɗanda suke ganin su kuma kiran farko ne ya kamata a ce assalatu khairu minan nawmi dan ka yanke barcin kai zo masallacin ana buƙatar ka kai nafilfili to sai tambayar masu tambaya kuma malamai idan ka ce assalatu khairu minan nawmi a farkon kira sai muka fito ka yadda za ka yi mana sallar mu koma baccin mu to nan ma tambaya ake nan ma kuma malamai ne suke da tambayar suka ce ka ce asfalatu salatu to ga munan nan da haka su yi su aka fi jayarwa da cewa kiran karshe a ce asfalatu khairu minan nawm domin daga wannan kiran raka a min fijiri kawai ta rage kuma za a da sallah amma kiran farko ta kila za a iya kiran ka karfe uku da rabi na dare ko karfe hudu amma dan Allah ina fatan ba rigima za je kai da ladanin ka ba Allah ta ba rigima za je ka tayar masa saboda haka ba wanda zai cutar a ci, in ka kira as salatu a farko ba zai cutar ba in ka kira as salatu a ƙarshe ba zai cutar ba saboda dai kiran sallar as-salatu dukkan dukkansu sanarwa ne akan a fito a yi sallar ka tambayi mai kyamara ya baka lokaci don mintunansa yake kirgawa ba ni ba ne ka tambayi shi ya baka lokaci wai an baka minti da goma karshe. kuma da wasu zai iya kara wani ko kuma kwarai da gaske zai kara salloli zalla cewa duk wanda ya sallar shafa'i da wuturinsa ya kulle ya kwanta kuma sai ya tashi ya ji yana son ya yi sallah ya sallaci abin da zai sallaca biyu sallama biyu sallama amma kada ya mai ta wuturi shi kenan wannan shi ne abin da za a yi Allah ya mace mu Allah ya sa mun dace da yardar Ubangiji, Allah kuma ya kai mu Ramadan, Allah ya sa mu yi aiki karbabbe, Allah ya sanya mu cikin ‘yantattu. Wannan bawon Allah da ya gina wannan masallaci kuma ake zuwa ake wannan, muna roƙon Allah yadda ya faranta wa mutane shi ma Allah ya faranta masa yadda ya tanada wa mutane wurin ibada Allah ya tanada mishi aljanna shi da iyalansa da sauran mu dukan gaba ɗaya Allah ya mana albarka Allah kuma ya sa dukiyar mu ta amfane mu Allah kai mu ƴaƴan mu da matan da mu da rayuwarmu mu gaba ɗaya kai masa albarka fitintunu da suke damun mu a ƙasa muna roƙon Allah ya sauke mana su masu tada ita idan za su shirya ka shirya su ya Allah in ba za su shirya ba Allah ka mana maganin su ya Allah ubangiji ka raba mu da sharrin su ya Allah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma inna nas'aluka lisanan zakira wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasana allahumma inna nas'aluka al janna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal